tabbata Allah tabaraka wa ta'ala ya tuna da ikoyi ga ike be da fi ba wacce kwanan na dukkan albarka wani ba ne a ji karatu littafi kwanan alaya na bisallallahu da sallam na ga alkur'ani wani ya bibi na ini bakwai suratu ma'ida suwana ne su kun iji karatu da bayani je tiya wato kutijo mini musulunci arbi ba ne gikini ayan shi ne daidai nan ayan shi ne wunci wato shi ne bai goyi daidai ko ayan shi ne bai goyi daidai bana allahu tabaraka wata ta'ala ya yi hukuncin ya ige mini musulunci wani kiyaye na jayi ma na jina ake gagan ige gani bai cace gani be lankwashi ya kuti ji bi mana kuti ne jamina <clears throat> gani be kwabi sana ji kela sabana lamarin <clears throat> na ji fata na ji soyo mini ya tushe tambo mu don e a gani be an yabo mai da bai darabo ki Allah ci gabe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون Allah tabaraka wa ta'ala yayi dalilin Allah mu ce gela ya yi ta caca na ji bata ga yi ga je da gani na ma ga bana inna ma yuridu shaitan lille shaytan wajin wa an yi a yuki bainakum al'adawa na ganin vo laci da tsakani bugan bidoji a to

a ci gama waye su dukun waye su la ma zikirilla e geto caca na ji e jayo na ji a kai an la ya ci a faya tuye su kwana wa ne salat a make kai ya faya ya digwa ji sallah fa'al'antun hal antum muntahun ba ya lugwa tongole energy sokolo abunan ga eja jayo na ji e magaba e mananvo tsakanin al'umma e kasalla e kafi fayin suku don yi gwada wani ganyen tun da ya gabele muci da sifa da jinna jina to a tsawa lo da mini layiyan yana e ja lona to a tsawa jara mu ke misali gwani nan e yan don ga kawai wuce a ji sallah da lokaci wani ta wuce an jara mu kabu aslan ya wuce tun jara mu mu daga haife na gawa kazan har wuce a ji sallah ko kuma ka fi gode sallah wajen lokaci sallah ga abuwa gan ga eh, gawa a so ko bata nan ta wuce an jara mu misali ke na ja ga bolu nan mu daga ya ji nan har batan ga luza ebo tsanani boyenu nu diya bolu nan har ya ce bolu lokaci sallah ji a yi sallah wa da ji sallah kabu asali bolu jarama ya zana na wa jaramu bana waje yana yin su dukun an zikirin layi wa ne sala waje ne ka salla na waje ne ka fi faso kuna so zanen wa ka fi faso kuwa wa ma ka salla na zamu ci aga yi wuda maga to aka wani ciliya to mu nan wa ka nan wa jaramu na wajina ma culen yi a gai maci to abe ke yi ga gaga zane cile na kiwa ga ya ce zane mutuwar da ta can bana <clears throat> misali eh, fifa bi hukuma na jade bolu pata yi wani ake ne tsalla ne eh amma lokaci na ngwa ba ga ala ala game da ala dana player madada ma gagan lokaci laga ibi zan na bani da rana lokaci sallu ko kuma mi wane yi sallan ko kuma mi lawa ma lokaci sallaji mi ada sallaji aga ya daji bi aboki ugwa a madjalo mini 24 hours lokacin hun gaba ga ala ya zo dan ala dana to annan na gbani waje tahaddi waje challenge ya musulmi cikin dundu abe kyau ora kyau oga gan mude a tuzo bai sa lawa yin wa madiyan ba kagba aga ga ga a tam lati ci ga tam ka zaga eh, a ce maju mai tam na sallaji na wa mutu oga wa ga ga wa ga lu ba ga wa ya ta ya da jana wa ya wa hmm? misali mai ci faruwa sarai en do daga ka sallaji na yi wuce haramu a ga wadakansu a ce a wagi wadakansu kenan waje mulki jici a ga kanu ci uzuri gada bai a ji mice dalo da micin bo sai ila masha Allah amma je da da a daga ya mice ya ni sallah ga ji nan da ji sallah mai ji da na jo kama kama to aya daji gan miya da da sallah ji dorura lau fatawu da lokacin doruri ya gwamnatin ne jina wadda dama jijin mobilin salatu ya gwamnatin bu amma da kyau da ya gaga salla mitin na gawar har salla lokaci salla ga gogo ma duja da kato doruri ba a tun hayaya bane ne waga ga ba na adde ne kelamarin na riga ni be ege be cace na Eh? innama yuridu shaitanu an yunki a bayyana kuma al'adawata wal bagda misali waga ciri ya mu na jeji zamun bana le wa to gaga in eh, na joto ajiya ba patin mun da zangan biyu waga gaga bol mu ci pata da kyar aguji nan ba lu tsakani da a amma a yi juji ga ba da ba gun a da boye bi shi ba mu ci aga aga aga juke a na kibe a girai na ki bi keya na nan ba da tsakana bo bilji su mai rundundo zane ji sapota ji na ta wata na a na ji na so yuki abena kuma la adawata wal bagda kuma waye da kuma zikrillahi wa alayhi salam bate ne jaje da na wato kuma waje tabbata da mini gemo mun ga malaman da ci le ga shiri e jonne ji bata shiri a yayin yahudi na ga gi musulmi ji zanan a gadde gwayen cirki ma ala adini agogo abu kun a dayi abi adini jija wani gan ajin adini a galugo ji damu ji adini mu eh? <coughs> so wale gagan ke misali na hadisa alim sallallahu alaihi wasallam ya gagan endo na ga gwa hankali bai zai na kullu muskirin haram eh? kullu muskirin khamru kullu khamrin haram endo ne ba hankali bai zai ne giwo a ci ga endo ne mai yi gina ramu yo to a ci guyo lamarin na jajiye yayi gan ege kos ne endo ga layi da zuci bai yi to mutu ta a ramu mun waje kini ga bai gi allahu fagan bi so kiu gon واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروه فَإِنْتَ وَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا da ci na ta daga gaba a Nabi sallallahu Alaihi wasallam hadisin sayi Muslim mu bida mini ya wato fadlan sahabi ji wani hadisin na wato Musa Abubu Sadu gobe ne gaba Sadu wani Eh, ga ce a ci unzilat fil khamri arba'u ayat a ci ya be tiye aya guni wa zakara hadith muji bayani tiya aya muci jo kala muce ga karshen ga wasana rajulu min al-ansar ta'aman fada'ana zabagin da cimin madina cijo mu da yangi ciji mu ci ya ga bi agi in ci ga ya jo fasharibna alhamra a finge kabla an tuhurama kan ga lalai gijin harama hatta in ta shaina fatafaharna har zandun da ku tafe fari bi ma'ana zandun da fi bege daga ban za ke gancin fari ke a jihar gancin fakalit la ansar mini na madina ci gana ga nahnu afdalu a da daraja ga makaci ya banan ga makaci ya nya ya a maga gwago a ga iza cirki yo kureshi kureshi ci yo tune daga maka wani ga nanu afdalu a ga da daraja ga banan ga annabi ta can abu fete yo fa akhadha rajul min al ansar eh lahya jazurin fa daraba bihi anfa sa'ad zaini min ya madina ci yo fe lama kwa kwa ko bi mana cuku de yan misun yan yan yan rakun un fe la un fe je sadu e yo e sadu fe la fi eh e sadu me la aya na fi ga inna ma yuridu inna al khamr wal maisir wal ansab wal azlam arda banu ga fala antum muntawun e ga lugwa in lam ula alkhairi bi amsiba wala labin e ga lugwa e ga fige bi ma to e ga ge finu kiya jin wa atiu allah ya mi tusuku wa atiu rasul ya mi tutuci wahdharu ya mi tsale e tsale mba e zan gali allah ba mu cile tutu ba na atubi mana wa jarabwa ito e allah ya mi to allah ya mi tutuci ya mi tsale mba fahimta walaitu amma kai ya bai goga ya tabbata ya ce ta murni ne yaya nan fa'ala mai toga an na ma ala rasulun nan balagul mubi in ji yadda ci ta tiye tuci ba sai dai ya gbangba tuci ga yi wani wa aki wuce ni tuci mai wani bugu aki tuci wa wuce ni da wani na kina ake a yi tun da kuli gwi goga <coughs> na'am ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناه فيما طعموا جناه فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين الله تبارك وتعالى يا بيان غام ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح أي ليه في تاتيان zane zai imani jina a ce lutugurina e lutugurina lesa lefi ta taba junahun lefi dota taba idza ma fima ta imu ya bayyana gishidwa ni na ba ji bayani ji ya bayan hukunci ya yi gyoto sun gaji gabo yi darin abunan ci ya bi da bayani ga lalle ayan na laisa alal na amanu wa amilu salihati junahun fima ta imu a cuci bin ya tiyan jama'i sahabin da cijin jama'u ciji atibati age filaje eh mini sahabi alayhi sallallahu alaihi wasallam mini gba ko fogo nga ga lu da gugu ye wudu agugu ye wudu na mama wu adi shi adi shahada shikenan ba ga boga ye wudu shi ya mila aga fakad ma tabadu alladhina kutilu sa shi da ne jawo kun dauna atu wai ya fi butuni ya gina magun yara ramu bani na ya wuce lokaci na awuza wuce jina ege wuce fi ba kwa abu a ti fata bayani na yau bi ma na lokaci na afigen na ci da ewu wudu na alala ya bi kanga ga ege yara mu to zuma gwe ga be ci abin ci ga ege yara mu goma jogo za ta deji kanun da ya ja bayan yahudi ci ya mi lagan ci ga ya gena mai guya ramu na nga za mu ci yana jima wu fi fi awu ya ti shahada wana nga ndo ke yake fi bakwa bo la ji fu ya ke fi bezu a ci da wayo kunda to a musu kun eh su kun ci ta na be ga laysa alal ladina amanu na ji jimani wa amilu salihata a ci lutuguruna eh laysa alaihim junah laifi ta ta ba fi ma ta yi mai gina fi shi jwani na ba ebe gboro a gagancin agaga na gogani na agaga ga yara mu shi kenan mu yara mu daga fana gun yara mu na zane ji jin shi zo kafi alawa yara mu na ade laifiya a ci gama ke misali na mawaci kwaye a shekafakar mamudu gumi so kube rahmu yi adi masala launci kondo ci na ku be buwa jun ga gan akar muka lawo wa ga a wa sadaka mu a ga layin zabi aji sadaka mu a ga layin zabi a tuwara mu ga aji sadaka mu to ya wanda ci masadaka gajin eh iti sadaka ngajin a wanda ci yoyin nan na ma ibe gizi ya goya giji dan ko? to ki ajiji bi awon ci zina ya won ci ala wala ai ki ajiji nam ga ci na guga ni ne ga goro ya da mi ganjin eh to ci to ga ki ke da bokanga ba ni ne ba ki ke jana sugun ilayi ce tina gogano afallawa amma salafa amma ide ga ya jibe ma ne ya ni kyani gugyanin to irin ci ba to ce ga abubu laifin ta ti zane ji fige shi zo amma lalu jara mu ana kimni yi ga abubuwa ni laifi ta ti zane ji ɗan eh, dagen su ya jaji sadaka abuwa sadaki sadaki mai wajibi na go kafi a wufe duna a mujuti sadaki ba na laifi ta ti abuwa ya gopi kwanu la'adabu kan gana ya e bayyana shi gana bayan suku ya e ga yi jima aha idza mattakau laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fima taimu idza mattakau adike aga be su be su kuna bi ma'ana be ci na ake ogun gyana aga ganga ima da ya fiya a aluwa ga idan wa amuna ta bi tike kinti imani na ta tubo na wa aminu ta felo tuguru sun matakau ake da su sokobe wa a ke imani jibe sun matakau ake gamina da su sokobe wa asanu a ci ji bolu bolu wallahu yuhibbul muslimin so kun de boyayya da ne ji bolo bolo na aya ne wugwa yi kem nan pe ta da gagan ya gage ese ese gegun ba ne ma ne ga shi dutu pa tu ku wo ga le gagan wo de ejuta e tuguru we la da ba bi tuguru kana to sun ga goma fe ye imani wo fe yuna fe yuna eh wale idha mattaqaw wa manu wa minu sa zane ibe takawari mu ibe tuguru mu yi mani ju mele tuguru amma su ko thumma takaw mu ke dibbe ta su da su ko tati da su ko na da biyu na eta to ma yi man ke be minu yi mani be thumma takaw ke be minu be minu takawa e da gashi ce ga mi da ba ni da ba yi mani bo mi je bu su ko imani mi da kwani <laughs> ko kuma ga kemina zanu ce do aja luna egadi ilimi gbani mi di aji mini mi wala ba mi ji ego bi ilimi na su koya mi na ya wa bi ubi a to gbe na we gana wote na we gana wote ji wa ga ya shi tula feji karatu wata kila nga ke ne be suna waje aji ne wata be di ilimi da ci woro na waje wa amfani wata kila nga laske da pata rayuwa ya shi tuna waje be no eh wata so ilimi ya kunza etuguru ya kunza imani ya kunza da su su kuwa kunza zendo wa magabe cikin wa hukumu na to za mu ta hakan ya kwaguro zuma mu wa zuwa ne gurbiya amma lokacin da wani gan mula kwa mula dokwa na kan ga wa babu mu tafe dokun hmm? wallahu yuhibbul musin so kun je boye ga ne je jin boro boro so faida ta samu cuba يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم لا يبلونكم لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم to Allah tabaraka wa ta'ala ma hukunci gela da fani hukunci wa gado igede ujin gura in didiyo hadisi taji daga bayan da sallallahu alaihi wasallam hadisi ya sunan ibn majah hadisi a annabi ga wato a yi latin khamru ala ashirati auji ay akpara bu beji ko bu eh bi ayni ay jo to beti ta tun so ko para bu pi o shari ba zane fin wa saki ya zane lu ya fin ngai to ku da ji wani gofi wani gofi zane kuna zane shiuna zane dauna zane lakaruna eh ni mana aga aga ndo wajin ga la kara chaji la da za ni ja kuna eh a ci ga to muna la kara da yana ga wani gwada ya wani to mutu na la da yana al mahmulatu ilay bata bi baro a fi mu buen soko a ci ga wa akilu samana to da na go cha gina aramu ne so ko para buke zan dundu na galo da ta ci zan zo na kemne ge ya ramu na a ci ga wa ya ramu juwo ewenye gi aramu yau ada hadisin da ci na hmm, annabi sallallahu alaihi wasallam wai ji bayani gaga yahudi ji su kwa aramu ladabo ya gaga giye a ga tun ga ya ga tsayin ɗin e, e mitan ga ya ga gima a ga kuwa mima su kuke a fejiji biyoyi na uzu aga uzu okun gara na ya na aga okun agwagi a na ka ta e mutum ne mu ga ga to yi wa muci ya fe jimin na ja amma ya jewu anabi ka to yi ga ja ci kemi ke mi ne ge ya musulmi wa fi wa na ci ga to waje wa fi wa ji waje haramu yo hmm aramu yo galaman ji ti fatawa misali nga abeke ezaga ibe ege ejiji agaza wanci haji haji lume ibe ege ege tuge kaya gun ki ajiji na alagan eh uke <coughs> be masala wanci kono tina manja haji a gimi tubo ya tiya eza haji haji la amagu ibe kaya enye shi enye ji ta ba ji na be be na ji ngo pe ngo ci yamalo gagamilo ji tinga ci musamman kayan zamanin jela ko ni na ndo ihe malo ta tsabiri to abe ke daga ba jaji ni umade mu ci shi na suku ala ala da ba ko igun ala gan za gan yo eh ala gan agi za ga tun to ngon waje temoko yan sherri etu etu de de zuma tu do no to kya ji no ala kun aga kuci piuru gani be na nabi na ga ga yahudi za aja emina so kwa la jaramu yana eluzu agu zo a hukun agwa aji eh so ko ti ko to san fi paro bona za ne gi ewe e, e, e, aramu na eh ye ge na un keri be za ne fi ge so gwa ko man ze na da za tubo na ga Eh, kaya na ji je na ganin kaya na naji muje na ganyen guna a galo da lissafin mu na gai ra'ayi na hankali ci ta bai gana da bo kibo man da man ji da bai ciwo daga ga in gai maga dukiya ji ya ma da banza kan ga gai ci ma yi ga hukun uji taimako ga ye ye tu e da zuma ibo e na kabo yi ga kuma zane je fiya na da bai fiya musamman kimna Najeriya ci da na wato ba misali a ga yadda kata na shebe kato yage ga to ya kwan wala yage kuna jira haki kini zane ita ba fiya na fiya amma ya gaya wa ya gun ina na kusu ya ta dukiya na ganga a dajin amfani a dafi adini man kwani ba tunanin ra'ayin zawon gibo to amma ya gane gana a ramu yau so Allah tabaraka wata ala. uje da yi be kundin da haramu ya to yu ma haramu ya musulmi ga giwu kyuma uyala يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ۖ تناله أيديكم ورماهكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا نزاي ما نجنا ليبلونكم الله بشيء lalle su ko gan wuji kuti gan wa mai ci lebe yin rici mina saidi e bai biyu tanalu aidiyukum igbanaji ya debe gwayin yi na wuji ga sai ga tugwa eh wuji ga sai ga da jiwala a ah, nana bebe mi fi aye gwa kawai yi waga wọn daba da nana ya gbe wọn ma wọn wabe gwa kawai ya kpasa e wuki su ko gan wa lumma yi ci ne wari ma kuma ti baya ga ya tuba ya caju bai yin jigan sai ga jiwala laa. sau ya tuba da ya kpayin kpanwe rimawo ma kiri da ya kpa bisai na ya samu na da ya kpayin ya tuba kawai ya dago ya da su kogan wa mai cili li alim allah ya kafu bil gaibi ebe ebe gubbi da na ga su dan da su ba wani waga da makka a ga ramu mini maka wa egbègbè dáàrẹ̀ mi bọ̀ enúgìrì mà gbẹ́gá àṣínà ẹ̀ mọ́jìnlẹ̀ wàhálà na kawai ga tagwa wale ga waga ga wa fuga ne daga wa fadin da ciwon a majina amma ga waga gbègbè amu na yayin macino so ga dawanu yana wai ba da cibo da kyaru a liyayo na to na bara masalaci bo bando ba da na biyayi da ya bunu kun ebun da buke da ni ga su da mu da sabo wani dole na je didi bayan su kuti be bani isra'ila jina eh was'aluhum an alqaryati allati kanat hadirat albahri idh ya'duna fi as-sabti istatihim hitanuhum yawma sabtihim shur'a yawma la yazbituna la tatihim so kuga kadhalika nablu bima kanu yafsukun eh jama'an da cija yau mini bani isra'ila jo hadiratal bari kò súnmí súnmọ́ agbé yẹ́ ìjó èyí á kò sún tí mú pé àyẹ̀dọ́ bari kò sún ìdí àdó rẹ̀ fi sẹ́pt àfẹ́ ìgbìtú ẹ̀fọ́ àsíbi àgágá wọn ká àsíbi mọ́ ìtàtí mi hìta nù yóò mọ̀ sàbtí ìṣòro à e ẹ̀fọ́ àsíbi ọ̀gá dàbí ọmọ pátá ìkànjẹ̀ lásìkè alìlànà ọ̀gá bí àwọn òyìn kànjẹ̀ lásìkè fọ́gámọ́gá àgúyà yara mu. koyon malayis bitu ne fa sibi daga gogazo la tatin ya le kai biya so ko da kazalika na blum a ci gai ma ci lo ci gai ma ci lo to yi ruci kun biya ito al'umma na sallallahu alaihi wasallam a ga ga bege mu maga da maka wa wale biye da na ji wa bege ne jina wa mu jiwo kashi wada da su so ko su wa wa gai la yablu wannakum so ko kuti gani sai un gai mace ne Eh? fama ni ita da zan don na gabe biya ka ko tuba da zalika zuma haramcin na wani a ga gagbegbe da rami omo ga mi da da mu mi ma ya na tsawa ale ka ya ce ya to za mu cuto ga falawa za mu abi ma za ba na tana gaji tabbata yi su ila hankali tu eh, wale gaga su kun gaga sarai ya ce ni mace ne ba kama kama mallu labe bandun do yati kutu wala nablu wa nakum bi shay min al-khawf al ju'i wa nafs min al-amwali wa anfus wa thamara wa bashir sabr wala nablu wa nakum hatta na'lamu al-mujahidin minkum wa sabirin wa nablu akhbarakum alikawli so kwa shido kando mu ya kabo wa kuti ga sai ngai machine so igichi igichi bemi machine a ene ne ke yi yida bashiri bi adu ya ga so ko la yin fada ni ja gijara ba no fondo machine ga betina yana ke kawai yana da wani amma ya ci biyan ya tuwa a mamici la e, ya tuwa ci bin ya eh wai bi wuziri ga talauci ya eh wai wai na ga tuba wai na ga jika da na ga so ko ta pe kwara mu da ya wuce ni chole wa da tuziri na da ba wa da ba ku go mun ku yana wa ga ramun na giyi kashi wasu don waga yi cara mun nan mu da bugu laba gunda cubu ya wuzu magwai so min mace daga gayi rayuwa ga mai addini min mace ne ga dini yau kyuwa يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم هرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين طعام مساكين أو أدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله أما سلف ومن آد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام الله تبارك وتعالى hukuncin wajaye ta yi wani man je ji bayanin ga yi ya dabba na ja ga gina ga tsoci nan ga yi ga bi ga da harami wani ma hmm. ayi wa ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hur e ga gbigbi e ga u dabba yin gbi dabba na ja gi wani ayi da ji ayi ba shari'a ga yi e gina e ga wa ma e ga gbigbi ama abi ke ga yi da harami na ta so abi ki ma dabba na wa gi wani su kuma ai dabba na giwa wani dabba na jalalli ya yi gina su ku yi da ji gawo wuce a ga tuwa coma ajiye daga wa sai gutu kici gutu wucin hadisa anu sallallahu alaihi wasallam wa bayani yi a hadisi na da yi bukhari da muslim ne muttafaqu alaihi annabi ga ga khamsun fawasikum na fil hill wal haram dabba gutu na kya dabba didiyayo bando ya gatsa bana hilli boyo harami boyo bi mana maka be madina boyo jawo a maka madina na hillu na jawo bando ne ti maka be madina na jona hillu yo maka be madina ga ya harami so bando da ya gada tun dabba gutun na hilli boyo harami boyo e jarai dabba mafarna an bi tuyi na ga algurabu kwankwa dabba da diyo ida da wani eh, ke yi wa na ji shi kada nake a tsoyi ba edan ko a karabu da wani kinkiri fara ecu alkalbula a kuru e shigi na aji ilana bendun da ya gali ya yi na hillu boyo harami boyo ya gyara yi fasiki za dabba fasiki za so na gagawu a gawu dabba ji harami wani ma a gabi da harami wani a cikin jiga to dabba na ji ya gina to na yi gyana aji ya da gyara ya na bambin na ji wa gabe gun na ji tu a yi ibu e a gila da al'umma musulmi ma amma ka tala wa minkum muta'ammidan amma dabba na gayi aga gabe duna ma wa gadu e dubi wa cu yi su kuma ta'ammidan ya ti digango su kuma fajazawun mithlu ma qatala mina na'am igagbadona na wayana na ide da gani be na wawu mini dabba ga yin bishona gole aga da kira gu babu ada kira yan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am aja ga jaza'u babu yi mubtada khabaru asu mahdhuf ai ji takbir bi mumathilu yi a caja ga mislajin yi su faya mutu da nai jaza'u na fa jaza'un mu masilun lima kutin a mai jikira wuri fa wu misli ya ti dafu jaza'u yi mudaf misli mudaf ilin a waga gan zagana wu dabba ya yi gbena ti wani nla bi ma na kutun kwaci ci dabba wuncinu wuna nla wulu bai batan batanwa ya kuma bi yi wadilin adalin minkum za ku ba ni da adalin ci mine bana ga ba hukunci ya hau ki ma na gannu ewa ga gwanwayo ewa shara tukuta kafi hukunci bina ya mafari zawa za guba a gajin hukuncin adalin za guba ba ma da adalin ci da shara tibaci ta ci minkum musulmi na ya ce zagu ba na na ji dadalin adalin ca musulmi na a ga ba hukunci ga gawa ne eh, yan dabba ka zunu tuba ci wuna to yana ga goye gugba ni na yi dabba iri ka zaga ma shi wucu zun ita da ya bauti ita fidiya ba eh a ga ba hukunci to a ga zagu ba ba hukuncin ma yi za zagu ba wuce wacce na wu dabba na waga yi man walo da ta tashi abu wawa da bace obe mini waye man shi da buge a made wuja na la bin yi na na siya a disi ji na ko kuma ga a tsari ji na man shi da buga a wa lamini wa biyawa a to made wuja na jala kece na so ya baya gana ce ba ta gana wa za ku ba da ci wo co ga da ta tashi abu ma man guba wa ku ga lobawa ni mu mitugwa mimu miada bakazamu ki mi gaji egi bayan dabba wuce na mi mimuna wala hukunci waya ina gabi ba na wala tutubu eh a ciga hada ya baligar kaba un ya ti hada ya ma na da dabba na gala wani waga dabba wuce shi wala da yawon waje haram bi bo mawa zo gal ma na baligal kaaba mun la bi tiyan sifa ism fa'il baligal kaaba na caji idafa lafziya inda mana idafa manawiya e junifi bi wani wani gala a cikin da tarifa wode ola wolo da harami de bo gana kan waya da ne talaka ba gana biyaji ajiye da wa ga da su dabba na da nan do ba ga wada wada wada da da jani agoga bibiya da mu mai bibiya ni abubuwan shi kenan dabba na mago wani wawa ne mu ga su bandun da wa gana kun ban a'a dole sai ga ala da harami ta ba ni ke a ga zaman ne fi na mu zaman na wanda to nan giye biye ci sha eh kana ga ja da ya to musu ke wani wanda nan giye biye sha ogo ba ta go wa company treasure azu wani dabba wacewa na zuna wale kem na zu zuna wale ya wadda na kan ya to wadda hasa siya na kabalanta na wace odiyo goma a zan da dace ko wace wace odiyo ya ba ni mawu zira alo da na kewa jijin na ba za mani da ba kowa wa maza ga gowa lo ba ne kun dabba na wado shi dabba aga dabba kun awa ga ya daji a wasa wadiyo bayan ga wala dabba wasu wala na gogo ma talaka aga ya daji a wasa. ina eh ebo mama de kai da tsaku tsaku ne je ta be fondo yana ebo na da ya da mu ci ga da bodo furi furi na no eji a ah, de na bela to na kaji be be san mu ya la ngi ya la ya fe su bakin eh so tsari na jala ba suna tsari juyo ni jala e goro be e tita le to tabi yana mari ajina to ali da jin ne na gawaji ba hadiyu ya nusiki wani gawa da da tutu hadiyu ya fi diya fun ina da waji kawai na da da wazi za kon bini toji abata waya ni mi mi gbegbe dabba ka zama ga mi zo so ya bugo wakin dabba wancan shi abata waya aga aga aga aga dabba wancan zo ala bene ke a ga talaka jina kya da gungunan uchi pata le wai baba etu ne ito na sabe wani go lo go ya tara ka jina ngole akun tuni ya gunci da ajin yawo inji fata ga wayo <coughs> etani da wana ko kuma au kafaratun ta'amu masakin ko yodo layin gici kinigi bayan kinigi bayan wato dabba na wazuna wayo layin gici wani ji sadaka ya talaka wani ya talaka jogi wuce gaya ta bacin mun jajaji bayani gaga abiki ya ga takwi mu jina ga dabba ka zana wani wuna ya eh, ci dabba wucin wushi bi ma'ana wushi dabba iri kaza nzu ya ada ya da yayin fidiyo shi kenan kafi de wala lissafi ulo yangi ciwo ga ina waga ciwo ne gato ba ni de da dabba kaza ewa dabba na wakin washi zuko mu waga lissafi wani washi zuko na dai yangi ci waki na gashi biye wannan yau ko ni pele mi ta ne o woki engi ci woki na de shi engi ci no waga le go ade shi be won ci ne go ga ya engi ci ci go ga ya talaka ji ndondo muddu guba guba talaka ndo mi guba guba ngole ba wani de lissafi ade de talaka za ebo ne ya de lissafi won ebo ci bo dabba na wa wa tugwa o ci won a ca da ga la dabba no ca ya we tie je zawo na wa wa de ke be de bani zana tubacin wani kukuna eh a ah, luye ni da zana watakila elogin eh, wona ko kuma zanen wani gina zo biyu ajaji hukunci gan wake nan gina ga gaji da zawa zanen wani koyan gwanta nan kya ce yi mu e ya oko wani koyan shi ne to ba zana ga hukunci na lada ba zana za ba na ji adalin ciyawa a ba hukunci a wani jiga to da wani kwen da shi nan kwen ji ne wani zun ga yi zawo muslim ba waga ga gato min ga wa shi nan min da nan kwa amma mi ga wannan ko mi gu lada ya wayan gici mi laga talaka ngba yi ci wuce ga je daidai bayan zana, zana wani kuku a cikin ala misali a gato daga nan kuku wani bishe iri kaza dashi shi wolo wolo sadaka ba ga ni so wa le gangan ekundoyan chiwayan jezawo nga la ekundoyan ewobeyan abike aga gaga lada bauta lada wona amagu lada wonga la ekundoyan gichi beyan abike aga to ewon cha ala wala shin ala talaka jina to agum shi ngi a cikin ga talaka ci mun mundi guba nga la dan dondo nga ke na ku na talaka na wa lu wa be na nga ke la bambanci huji be yo fata ganu kan na yawa so wa le gaje za wanda ci wata kila aga ga gun ya talaka je bayan gicho talaka gucin ga ko na ci wata kila wa la talaka har arata ko bambanci ya ki mana dana. abin ke kawo ci da ba na suku awadu da zalika su yama ko kuma alamu da an zumbu ajajin hukunci ga muddin don da ko fuhimi so abin ke waga dabba na na la waje zawo mithli na wago ladawo wawanci lada yan gici shi ke noce gato yan gici wuce muddin wiki mai a teku kin giba muddin don da fi hazo ya fuhimi so wa yi ji kan da ce ti e biyo azin a na ti zo na wafin wa gwai tsani wo idan ni jima ga fugu tun zan ja ga fuguwa mutike mina e ga ne guba na mun guba na golo ba na ga bi ba wai dabba na ga goye gani ya ji fata ga kafaratu ta'amu miskin kemina jiya ba hukunci da zawo na gafa da zawon misluna a cikin to ba ka fara ba au ka fara tun ta'am eh bi ma'ana au ka fara tun mumathila an eh, alwaiti mudafatin mubtada ikram da zai ta atin mudafu mudafili a au ka fara tu ta'ami masaki guba ba masabayi yo ndo ga bana ga deju yo su faiti badin so ko ga aci na yaji na li ya zo ka ba la amuri ya boza na gbegbe a gaga gbegbe da ara mi da ya kan wani wani gbegbe ya boza mu tun la dede bona da tun wani lawun da wulomi wale wale ki so kai are da na tutuwo da na alfurmu yo we wa so ko ga yan don da da wa ga yan don la wuto rise wangi ba o be ga ba ni ga mai tuba daba ni ga mai tuba da yau wuce da aji alajo so ko ce ko citi do da biyare mi na ga tuba ga wani dabba wa alaji alaji a ziyara da labiya mi zane ko murana ziyaru labiya su ko so ko wai na labato rayuwa so bi da dama ga ba ni mai tuba ga wadda ba wadda so kwanto mun gani wuce ta abin din bata abin gyara ya alhaji rayo na to wuce na ramu wace ga to sun wugwawa kai sai wa ga ya bebe so kuma to agwa dan hukuncin lami li yazu ka ba al'amri masi bayan na wato jina agwa dun dami ga yi hukuncin da yulaji go jina idan fi ladabtar waya wani afalla wa amma salafa so ko ga mu fayyate na shijona na je ji go ni na mwaya mwaya tunci ba amma ma a da zangin mu gashi ba ci gan irin ci gan yi jiro wani wa duba ma bibe da mina arame wani fahimta kin wallahi kuma su kuma ma jin azaba tan tan bana wallahi ya tunan wallahi na aziz ya tuna zake na wuyo ka mu mata azaba eh mutu tabbata da mina hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ke wato ya zaji dabbo na shi bibbi lokaci a nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ma ya daji bai gana gane ya bani wajen harami ba da maga agalla na kaya zane shi da harami wani agi ya bani wajen a tuni fifi harami wani taga da bibiya amma wa da harami bibiya ji fata ma yau wa da harami bibiya amma zane bayin wani in ga bai ga gogi ko abe ke be sharati ga wuju wa gudu dubu ya waya bani mai na mai jiki saudo da na aditu ba bige na ga la ala watakila wani da be saudi na ga daidai ga wuju amma yin da cikin ya dan gurku ba na ga to ya beje su ga bani na tuwa be na eh a to sai da luku yi eh shugo أحل لكم, أحل لكم صيد البحر وطعامه متاء لكم وللسيارة وحرم عليكم الصيد البر ما دمتم هرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون الله تبارك وتعالى أحل لكم a lalila da bayaye sai dulbahar gaye gaggaye da bayan dushi a lallewa yayi wata amu yin gici na jifi don ɓata dabba ji na mata an lakun su kula ji yin yi duwa ga tagwana tagwana wayogi walissa yara su kuki wula ji a lallewa zane jifi ko zana eh a na jifi ko zana allawa ki wula ji a lallewa a tobi abubuwa da mini abin wa ya nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin sai bukari da musulmi a wato a ga nabi sallallahu alaihi wasallam jabir wala hadisin nabi ga nabi tu da na ci tun minista sa dujo eh da lo ibn misri A bi ma'ana kin naji da kafai ibn misri ona bu to alo eti eti eti dawa ti jihadi ba fa amara alayhi ma ba ubaida ibn jarrah annabi ci abu ubaida laji amir ya bunga ya min sawa wa um 300 wa ana fihim sabunci ya yi ga kwakko da shi ci ima na za shi ci da buta ga yi lissafin sabunci jan jabir ibn abdullahi ne la bisa ne gumu mutum da ta camu amma abu abu ubaida ibn jarrah ga yi min sawa ga annabi laji amir ya yi قال فخرجنا حتى اذا كنا ببعض الطريق فني الزاد ايات يا كوفي لو ابد ما تسعين لتوانا زنا باتازو أقولك بشي جمع جيا اما دي نجي ينجي ا ابو بيدا نجي فانو غتو daga nan mai wagun ga zo yi wula zo ma'ana wa zo ga nan wala zo ga alawan bon guji foro ga na kena trabe a cana kina tayi, mutu ko ka pata zandu la mu be na gake da gubo daga na lazo na zandu la ne kenu be pata a cala yi pata mutu ko mutu yi laji da ne mutu gato bayani zandu la kan ba ko kafa kenne ye juwa fa fobia ni a fe lilu ko ego itila ego iwu fi da zitacho ta fe lije gide ju kwa go na da alade asira so afa lo bezena to wuce wato na feji dabara na biya zo koyi sun manta yi na yi labari a bi da azu fedu ali aji pade bi kan wuce ci na de wani goto gaga ika ji dabu e ba ke nan manje ji bayani ana wuce ku kem na masalaci ne da nawa dai kan na wuce ku masalaci na ikan ke je eh? ademo fa akala minhu dhalika aljish thamaniyata ashara layla afegi kan fo shidiguba fo shidiguba thamaniyata ashara thamani asharata layla so ala hadisin na bai da misu bukhari mai musu mai wugwaya abin da min yi ga da tuyena ala da annabi sallallahu alaihi wasallam zumana ke shi ba da madina nan hadisi ne wa ya alaci na dan egbiyan ya nuwana e, sahabi ji zadda zai tubu a nabi mawa ko nasu kurani ma ya murni a tubu ya nuwa a lalliyo yau amma wa hurrima alaikum saidul barri a ramu ladabu a yi ne a egbiyan kintina e, egbiyan kinti a ramu yau ma dumtun harama matukai gaji da wani mata tare ne wani ya rami ku ladana ya ji labbai ma labbai ya ti umuru ko ta ajo aje da ya na ya bibikin tiona eh mutakullah isuna allah alladhi ilayhi tushurun ituna ki ku yeba da tuna kiwa يا الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قياما للناس والشحر الحرام والهدي ولا القلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم الله تبارك وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الله تبارك وتعالى قوم يا كابلاجي وكابلاجي واتو البيت الحرام كتندوكم عن فرمان ايه ايه قياما للناس na lakuku gikini addini ya zawangi yana bantun da wage ji musulunci tuna ka wala allo makka wala wala wala kawajin islamu gutsuyin wala gumiya hmm? so ka baje albaitar haram kiyamun linnas nga Allah kini gidan kini gige da addini yayi goya zawangi addini yayi ga shekon da wala su yi kabe bi ziyarar yin kafin wale gagan eh, su kwa kabala je da na nakwa dini ta ala dini gikini na salla gutu na waje na kaba wani lahaji wato a ga gaga wani lahaji na ba waje ya ku kaba hmm, ka ba ga waje ya ku ce ji salla lokaci gutu yanzu na waga je ku kuma ga aluma ni sallallahu alaihi wasallam mo yo muji ka ba ni sallah wajen da ga sallah wo bai ji jona asa sallah ka ba ga gwa dini giki ni ga yanzu ta dini bana addini ga sallah hmm wa shahr al haram to ya ta al furmaji ya ta al furma bani aga ibul hijja zulqa'da zulhijja da muharrami da rajabi wuta mafara mai tubu shi a eh? rajabi ci da ke kayan giki ne a to rajabi ba ni ga ya can to ba ce ko mine bayan kalanda ya musulunci gobe na gago rajabi ga a ni shabani ta ta ci ramadani ta ni ci so ita alfurman na ji bayan a gayi zulqa'ada ita goci na ita gobe ni ci ko zulhijja gobe gobe ci muharram ita mafariya da rajab ya tota baci ita guni na ga ita harfur maju to ita guni na ga mai ga biya ce ga wula to adini ya gikini ki wula adini la gikini bi wina wa aramu bola da kuna guda mini to harfur maguni min nana eh, ko kuma wani waye ta fasara gaga wa shahar haramu ya atafi naji da ba kaban ke tocinan la kaba ya da na alfur magan ga gwaji ne kiki ne wani allah wuce ga ke la shahar la a shahar la haramu ya to alfur magan gunin na yayayo ga yawon yadda iti yau wa da ladabuwa ya ganto mutu ga ala adini ya giki ne wal kalaida to kalaida jamu ya kiladutu iji bayan lishi to batu zo ga hadiyu ato kalaidun dondo bi ma'ana kiladatun dondo hadiyu amun ja hadiyu ba ta kila da ki ga ya kilada ngai dabba na la ya go patu ga ala ja dayana zando ga ni wa to ga dabban na na ta ga ni na adaya kpaji duniya na ga ikilada so to a ato duniya adine la latu eh wa fe na to ci wa ga gazan dunu lagu zanu e, layagun twana wa ga wa layagun twa albaitul arama wa ga wa layagun twa asharul ashar al ashurul huruma bí kuna wa gu dabo na wa gun wala ya gun to hadi ya wala gun wa gun wala ya gun to kala idwa energy party ya laalika furma jayo dalika mutune su kwe ji bayanu yayi na litala ga bai da bi kiwa ga annan lalalle mun su kwa ya alimu ma fi samawati wa ma fil ard mun da kike ne da sama jo to kinna wa annan la bi kulli shay alim lalle mun su ko me tunan wani mun da kike tiyan dondo adde na so na adde na saga ga muna a mu kiyan dondo

rutu be gutu ababai ginan nan na na na tutu didya ci tu adigutu adiguta ya ta ya wuce bai ginan nan insha Allah aya na ke tiyan shi tu adigu ba su rabi lafi in su ah, kwaji da wani ko da su bi rabi lafi insha Allah a ba ne ga ci bitin Allah fabi ne ga ga ta jide da mu ila da mu guci da fulle giji ma da tace ji na ji a gida da jannatul firdausi na da ko cewa ne ba mu a suwa na ifeji bayani inda ci danyi lokacin ma za a sada yi wuye da gumi a iya ngai lamanya kutijo e bayan suniyo e zagabe di istisnawo da mini kutijo ina shafi yawo <coughs> Bejo dai na gayi gaga yan wuta wadda ga wallahi na ji kaza ko wallahi na ji kaza to yan wuta ta gangwaron wa lo ni yan wuta wuce ya bayanin ji yan mafari ibrahim kasa ya baci kawai bejin ibrahim kasa wala ka faro zi ya tace mu yi gaga wa suniya ji wa ita istisnawu ji to istisnawu wuce hukunci kurani bin karara umarni kurani bin karara tubo wala takulanna li in inni fa'ilun zalika wada illa sha Allah waga taba kimi gami a ji kaza ma sai wa runga ba Allah to abike waga ga gaga wallahi esu ya da zu ko ti misali fe ya tso lebe shi wallahi esu ya da zu ko insha Allah to insha Allah wunna amfani ni gudde nun gai gagan abike ko be loju wa wana waji kafara ibo ki bo isis na wuji to ice gaga abike wa gaga wallahi esu ya da zu ko wasu su wuji insha Allah insha Allah wani ga zuma gobe tuna wasu suna igu da ma'ana e ba hukunci ne ka fara ba bi ma'ana insha Allah wani daga nufan Pamba ke babe e gawaya na zuma gobe wani bebe wani zuma na wasu suna wani dole yau ga ka fara jan da ke kawai gani zuko kowa na to wucin gayin lawa gaga shi kenan miya kuti jiga miya jiya mi magaga insha Allah wa ko miya ga insha Allah biya mu a umurni insha Allah ke umurni do ci mustaqillun lumbe ba mai faida no dana kabu wappa ga gaban su koga wadhkur rabbaka idha nasit wa kul asaya diya ni rabbi la karba min hadha rashada ka wappa ga insha Allah lokacin ga wallahi suna da su kona ka wappa ga insha Allah to lokacin wa be fana to su bu da amfane baya gwa kanya fara ba tosu soko su kogo wala insha Allah ogan kapa kibo kapando chu we wato tafwidu ya soko wo ugwa gaga wode kabwa na soko gajina so muke kapa mu mun ci kai ka amfani a we bayan egwa kan ka fara ba tosu su wajibi wo logan ka oge gan to ya ita annabi suleiman ko da ke gaya ba sa fado kun lokacin madaba annabi suleiman ji kuti ga fondo ci annabi suleiman a ne da yi shi tudin na ga gaya shi na wallahi ga ga ke ba bi mu shi bata amma magigi gina ji ga ma bata nan gala da jihadu a guku da latun ya dine musulunci annabi ga kashi annabi suleiman ji kuti ne fa ga insha Allah egija bebe ne egija je jasada wajalna ala kursi jasadan sun ma'ana na ga fassara hadisi na da zai tiya aya wuce wannan ba ta adana magina sai ni ni nini na make ibe mana miji yi gimi guci ma jasa dan mu na ka kwace na jini ka kwace mi guci an babu annabi da ma ci ga gafara ma hakki goma laifi ji sun ma'ana mu ci ga gafara wa da coci so na ne wuba muhimmanci istisna wani a ji kandun da tila mari yi wani kandun da fi ga insha Allah ya gaggaga ya gaggaga yi jefe ya mimu eh o ga gaggaga fe paso ko ga gaggaga fe paso ko ala mari guga ya so ko ga jo manu ga wo to ene yi ben ga jigance ya tin talin ko na e za be nuno mu ga wani weda migo ga lomo weda wode ga zoto ta zumba go ce da shani ba mutu wode ga zumba go ina ce da gashi mu noya wallahi noya gashi mu to wannan ko wani weda wallahi wode ga zoto ta zumba go ci da shani ba ne na noya insha Allah ko ba chani guba ba kuti kuma taliki ji guba ba ana ya ki na wa yawon lewun wula kitso yin doci gani wuce daga ji faruwa yawon magala wani ji nufi taliki yau umar na waje iban yi na isis na wa na man shi daga tiwuwa ga gida ba wanda ka zo zan wuce daga yawon dala babu man shi da yuziriyo na tuji istisna wa yana wallahi wadda ga zuwa ta tiyan ba bai na ci da sha ni ba wuce ni ya, insha Allah to ba insha Allah na lutun abu ke min na zana gaga wallahi na daji ku sun ga ba su kuna uci bello wa ci ga insha Allah nu gana a yau lefi wa ji ka fara lefi da bwana to mun ba zana nu ga wallahi wadda ga tiyan ba bai na ci da sha ni ba ni ya, insha Allah na insha Allah wun ga tulu abe ke ku ya yan wa ayu le fia mu ma ga waga mu yu bia mun ja to ba mun ji da bai ga ga wa ya insha Allah wun to wa mun ji da ga wa ya insha Allah wa lutu to masala be jinno kan ci en lawu je tuyena ihe je ji faruwa kan ci da so ba ji ni ji kokari ko min ke kicha gbo kagon moto guriwa e bona mo wo chiko chiko yi da ka pandondo ujaji mayewo na mi mi almajiri titin gweni mi ba da don na yayi ndo ga ga ji gaga insha Allah wi gaji pàdé to amma yana da ba gwamnati cewa bin isa waje tube yi na lamarin yawo lamarin wa cikuru gole a nufisar alisalam ne ga ga falafin jiddu hunna jiddu wa haslu hunna haslu wa haslu hunna jiddu e wuta da na, e zo wobelu ezo anyi wudiji zwa ezo zo E gutaba anabi ne muta mu cina in ba fari uga annika ni ba ci uga arraja eh ya ta ci uga al'itku e gutan mudde zwa wa gaga misali na yi ya kucu da ya ci wani jikin wani ya Tun, imi waye mi yawo ga ne zo zo ni ah zo da ba wada ga wuya wuya ga anda wono inde zo eh aji ga imi kazanin iyana mu ladaji mu ladaji ga wono inde zo no musulunci kan ajin shahadu waga mi ya wace guba lushi wa wata guba wa goya ko wani wani to ejiriya mi imi e kaza e mi na mi ya na mi lula da shi ga lushi ya e mi su suna ma to shahadu na wuji wajibu ya sun nuyo waga mi kici ga mi wula da shi wula da shi an ga da wani zuwa zuwa dabuwa a ti ga ita koyo ebo tsanani ya zuwa dabuwa bungala ga to nisiya ni dabuwa ya bai ga na bukana bai ga na buka na je dabi ni ni bangaren na jiwa misali za a shi shugan imimi na mi yana ha ni ke gan mi yuda guba la ni taci da wai da ni na gaje ta cani ni gani na batan ni ke gan ya guba da bala ni na batan mm ji ba wala ba tambayin lutuba ba rabbana la tu'akhidna in nasina ma ga bambe ba talatu bambe ba rajati bambe ba itikui waga bata wa bata ga da wani waga kuciwe man shiga yana lan da ne na ene ga yara bana la to akhirna ina sina na akke za wangi lo ba so koyo amma ya bara jatu be talaka be itiku akki za wangi za gata so goyi ba man ju da ba hukunci ne zane wai ga gudu wai ga gabe dana nun wuyo ya zan ruci e giwo ya zan ruci e ga je e ga ya nuwa misuno gete ga wawani ya dana za kamalo gan eh so fuje na e za gati zona ya sokun ku guju yayi eh lamarin nan lamari àwọn gbanyin tún àdúwà kándùn lò sọkọ alùgbò ìyá yìí ya yi tí alùgbò ìyá yìí jùmọ́ ìmìnira àjí ìtàbí yà ní sọkọ tó alámà ìjìnlẹ̀ ìjìn àtọ́ àwọn masibu yọ wallahi masibu a wallahi ba na wake ga masibu ya ne ki a nabi gan gan la yi minu a yuminu ahadukum ta yuhibba la akhi ma yuhibbu li nafsi ya ta nabi gan amma ta mi za ku ba ku kin ba bi yi miki ci lawo shi a wale a gaji kauna alayiri ya dusu ndon da ji fata ji gaba na ba ci kada an dunu ji lalaci ke minu ya wani ga da yi minu cin da masiba inda mu ke wani wajen asara bai minu ya minu ya ne eh mutu ya bai gari ke minu wa minu ga da bai nuga da daba nuga daba da ji minu ji lalace addane ji fata alayiri ya dusu na eh ki malawa ya can zanai wa duniya pasiri za ta ce da ba sai su uji da shi na zanna ba ni waya liwe da zanna tun da jisiri uji be wani eh ga da mata ka no obo biyu da ga mu she ba mu tun eh so kwam ni tuni biya wala mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam sunna aka daidai ya na ne to wani fayi ne da kasance shi na mani da na hajji